Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai. Shirin wannan mako ya sake yin tattaki ne zuwa kwalejin koyar da ilimin fasahar ƙere-ƙere wadda ke taka rawa wajen rage matsalolin rashin aikin yi a Najeriya. A wannan karan za a ji yadda wasu ɗalibai suka yi bajintar ƙirƙiro injin tsintar shinkafa. da yardar mai kowa mai komai aisha shehu kabara zan jagoranci gabatar da shirin a wannan mako idan muka waiwayi shekarun baya gwamnatin najeriya ta kirkiro makarantun koyar da ilimin fasahar kere-kere wato polytechnics ɗalibai a wannan makarantu kan fi karkata ne kan yadda za su lakalci wata sana'ar hannu inda suka fi ba da karfi wajen gwajin abin da aka koyar da su a cikin aji irin wannan gwaji ne ya kai ɗaliban sashin nazarin fasahar aikin injiniyar kere-kere na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke bauchi suka kirkiri wasu sabbin na'urori da za su amfani al'umma a fannoni da dama Shedrak Hassan ɗalibin da ke karatun neman babbar difloma HND a fannin kere-kere shi ya jagoranci sauran ɗalibai wajen kera na'urar tsince tsakuwa daga shinkafa. In aka yi noman shinkafa aka girba tun yana nan a cikin bawansa zaka ganda cewa akwai duwatsu sai muka yi tunanin to bari mu mashin mai suna bulowa shi wannan bulowan nan eh, pre eh, yana hura datti ne daga cikin shinkafa ya fara cirewa tun shinkafan na nan da bawanta za mu fara wanke shi muna cire mai duwatsu muna cire mai dattin da yake cikinsa. to wannan na'ura da me da menene kuka har hada kuka hada ta zama ita wannan na'ura to da ikon Allah in ka lura da cewa mu a Najeriya Allah ya albarkace mu da local products wanda ba sai mun je kasan waje mu kawo su ba dukkan abubuwan da muka yi amfani da shi we were able to get it locally kun same shi a gida kun same su a gida ne wayannan abubuwan da Allah ya albarkace mu da su ne in kai maganan karfe kamar muna kiran shi metal sheet a turanci akwai shi wato muna amfani da shi sai mu kera yadda zai karba shinkafa wanda in ka lura akwai injin markaɗe yana amfani da fetur to wannan injin da yake ba ma injin ɗin markaɗe fawa shi muka yi amfani da shi muka bara ma wannan mashin ɗin fawa tantance wanda yake yi kamar yadda muka san matangaɗi ke tantancewa yadda muke amfani da matangaɗi a gida haka wannan ma yake tantancewa to shi shinkafan za a zuba shi akan metal sheet ɗin metashi sheet din yana shine a matsayin matangarin da muke da shi to shi mashin din aka kunna shi mashin injin da yake amfani da fetur aka kunna shi yana bashi vibration ma'ana yana bashi girgiza girgizan nan shine yake raba shinkafa da dutse shinkafa na gefe dutse na gefen shi mashin din nan yana amfani da wutan nan eh, lantarki na nepa yana kuma iya amfani da janareton fetur wato ko mutum na karkara ne da ba wuta gaba daya zai iya amfani da fetur ya ba ma wannan mashin ɗin power inda zai yaya aiki da shi da haka kuma daga cikin ayyukan ɗaliban da suka jawo hankulan hukumar makarantar akwai aikin ƙirƙirar na'urar tattara hasken rana don samar da makamashi wato sola abdulrahman ahmad ɗalibin da ke ajin ƙarshe a matakin karatun na hnd ya bayyana dalilin na tunanin kirkiro wannan na'ura da abubuwan da suka yi amfani da su wajen haɗa na'urar. Eh, mun ga kalubalen da ake fuskanta ne na wutan lantarki wani sa'in daga ana lectures in an ɗauke wuta irin da daddaren nan to daga an tsayar da lectures ba halin yi a ci gaba da lectures sai muka zauna muka yi tunani wani achievement da iya kawowa shine muka ne samo eh, solar power din gashi kuma yanzu alhamdulillah department tana amfani da shi akan zo ana amfani da shi har ana yin lectures ma da daddare me da me kuka yi amfani da su wajen hada wannan na'ura eh na farko mun yi amfani da solar panel solar panels mai karfin 250 watt sannan muka yi amfani da inverter 5000 kva sannan sai wires da aka yi connecting zuwa fankoki da wuta da har da fridge ma sannan kuma akwai inverter controller wanda yake storing shi fawon sai ya wannan sai ya bayar waɗanne wurare ne suke cin gajiyar wannan aiki na koya zuwa yanzu eh, alhamdulillah yanzu duka department ba inda ba amfani da wannan wutan saboda gaskiya duk makarantar da nan ne eh, mechanical engineering ne take da solar solar power din gaba ɗaya me burin ku nan gaba kan wannan aiki naku da kuka yi yanzu eh, yanzu burin mu gaba shine insha Allah abun yayi extending zuwa other department wanda ba sai sun ɗauko kayan su laptop da me sun zo mechanical ba. kamar sauran ayyuka wannan aiki na kirkiro na'urar samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana da ɗaliban kwalejin kimiyya da fasahar ƙere-ƙere ta tarayya da ke bauchi suka yi ya game da matsaloli da ƙalubale a cewar ɗalibi Abdulrahman. Duk da kalubalen sakamakon aikin nasu yanzu shine sashin su ya bar zama a cikin duhu. Kana suna iya shiga aji don karɓar darasi da daddare. Mun fuskanci ƙalubale da yawa saboda wani sayan maganan kuɗi da su me saboda abin gaskiya yana dan kanzu yana dan cin kuɗi sosai amma alhamdulillah duk da hakan an yi kokari da shawarar malamai duk an yi achievement an yi achievement din shi power solar power din wani irin goyon baya kuka samu daga malamanku eh malaman mu gaskiya mun samu goyon baya da yawa saboda sun ba mu lokacin lokacin su sun ba mu ilimin da suke da shi da ilimin da suka bamu da su ma suka zo suna ganin abubuwan da muke suna mu abin da ya kamata mu yi abin da bai kamata mu yi ba dai haka suna taimaka mu amma banda haske da wannan aiki na ku yake samarwa a azuzuwa da ofisoshi sauran na'urori ba tunda ku mutane ne masu na'urori da injina iri-iri a wannan sashi naku wutar tana da karfin da za ta iya daukar sauran na'urori ta babu dama a yi aiki da su eh wutan tana da karfin daukar na'urori saboda yanzu in ka je workshops mu ma da ka ga damun wani sayin rashin wutan yakan jawo ba iya yin practicals amma yanzu tun da muka samu solar power din yanzu aka yin practicals ko yaushe ana so a yi practical akwai akwai wuta bayan jira ana jiran wutan nepa ba akwai 24 hours light sannan wutan ma daga mun yi shi ba dc ba ne ac ne wanda an ɗauke wuta direct daga solan ya ci gaba da aiki ko yanzu ma muna magana da kai daga solan ne yake aiki ba wutan nefa A nasa gefen shugaban sashen nazarin aikin fasahar injiniya a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke Bauchi, injiniya Abubakar Muhammad Aliyu ya bayyana cewa yana daga cikin manufofin makarantar bayar da fifiko wajen tilasta wa ɗalibai su kirkiro wata sabuwar fasaha kafin kammala karatunsa a makarantar. wanda ya ce zai fannin abin da ya shafi shinkafa cire duwatsu wanda ya ce zai fannin wuta to idan suka zo mana da shi sai mu kuma mu duba wani irin taimako damu musu kaga inda ya shafi malami wani lokaci wani malami wani lokaci yaro ya kan zo da basira amma a wurin fannin rubutu na gyara don bayan kera abun akwai challenge abu na biyu shine maganar rubutu wanda kuma ko da ka kera fa sai ka shigar da shi cikin rubutu ya dace da jadawali na rubutu na project da muke amfani da shi a department to malamai sun fi ba da karfi taimako ta wurin rubutu sai kuma shi bangare na aiki yara suna da challenges ta wurin kuɗi wannan kuma abu ne wanda kowa ka sani ya yi tsada amma duk da haka malaman sukan duba in abu na da inganci su ma sukan iya sa ma yaran kuɗi don su ga cewa an cimma wannan abu da ake so a yi to wannan yana daga cikin taimako da muke musu ta bangaren kuɗi mukan taimaka musu ko mukan zauna wata ran haddare da yaran mu tattauna ta yaya za a cimma wannan abun yanzu kamar sati da ya wuce na zauna daga karfe tara akwai wasu yaran mu yan digiri da suka gama sun yi tunani yadda za su yi rogo kaga da rogo da shi wannan dankalin eh, zaki din nan sweet potato yana nan da yawa arewa amma ya za mu sarrafa shi saboda ɓaci sun yi mashin da zai wanke bayansa ya cire shi wannan eh, bawon bayan ya kuma yayyanka shi yadda za a iya ajiye shi a wani lokaci. irin waɗannan makarantu na koyar da sana'o'i hanya ce kwakwara ta samar da guraben aikin yi tare da rage dogaro kacokan gwamnati don samar da aikin yi ga ɗalibai bayan kammala karatunsu kamar yadda yake a ƙasashen da suka ci gaba irin su China, India da makamantansu. da haka shirin ilimi hasken rayuwa na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Musamman Nura Ado Suleiman da wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje. Aisha Shehu Kabar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.